السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته yau laraba 22 ga watan shawwal hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da talatin 1437 daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na 27 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajurri allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasid kitabi shari'a na fadilatul sheikh al'allama rabi' bin hadi Umayyar al-madakhali allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu dai malam ya natsa yana mana sharhi a gaban da yake cewa albida'ul kubra wal munkaratul uzma inda al-khawarijul judud laysat bi shay'in amama hakimiyya khawarijawan zamani abin da ya shafi manya-manyan bidoyi da suke kafarta mutane da kuma saban Allah wanda ake yi a ko'ina da suke zidda mutunci ba su ɗaukan wannan bakin komi idan dai suka ɗauko matsala da yake da alaƙa da hukuma ko alaƙa da gwamnati ko bara'a ko tawaye ko fito na fito da duk abin da suke kira kan haka su waɗannan su kullum matsalansu shine gwamnati tana zalunci hukuma ba hukuman Allah ba ne abin da ya shafi wa'azi a kan shirka kan bida'a kan duk abin da yake abin Allah wadare da tar a cikin shari'a wannan ba al'amari ne wanda ya dame su ba su jawon zamani su a haka suke hasali ma duk malamin da ya tsayo Don gane da wa'azi da karantar da al'umma cewa a bar bida'a a bar shirka a bar fasikanci zalunci da miyagun al'adu a koma abu suna tsantsa a bi dokokin da Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi to yana zama abokin gabansu ne suna saka shi daga cikin waɗanda suke cewa ai yana mara ma gwamnati baya ne ba addinin musulunci yake yi ba malai na tattauna mana ƙadiyya dangane da su waɗannan jawa waɗanda suka sauya sabuwar taguwa suka zo da sabon kama domin su yaudara al'umma domin da aka ɗauko cewa gwamnanku ko shugaban ƙasanku ko shugaban ƙaramin hukumanku ko sarkinku ko hakiminku ko dagacinku ko mai unguwanku ko shugaban wata ma'aikata naku ɗaguti ne sakamakon yana zalunci iri kaza sakamakon yana cuta iri kaza sakamakon yana abubuwa daban-daban iri kaza da kaza da kaza jahili daga cikin jahilan al'umma wannan zai kama zuciyarsu cewa fa ana gwagwarmayin tabbatar da addinin Allah sai aka ƙoƙarin canza mutane daga asalin abin da shi ne allah maɗaukin sarki ke aiko annabawa da manzanni sai ake ɗaura su a kan wani abin da ba fa shi ne ma makasudin aiko annabawa da manzanni ba don malin ya yi mana misali a baya dukkanin annabawan allah sun zo sun tarar da gwamnatoci kuma waɗannan gwamnatoci da suka taras babu gwamnati ko ƙwaya ɗaya wacce take gwamnatin allah ce ta amma da suka tashi babu muji wanda daga cikin annabawan yana bayani dangane da zalunci da cuta da damfara da waɗannan annaba eh, sarakunan zamaninsu suke yi ba sai dai kawai suna cewa ne su bar sharka duk abin da suke na sabon Allah su bari ina fatan mun gano wannan da kyau domin za ka iya ce mana annabawan Allah da suka zo suka samu al'ummomin da suke kiransu al'ummomin suna kan dokan Allah ne su shugabannin suna shari'a da littafin Allah ne amma ba su fara kiransu wannan ba ba su fara su akan cewa zalunci da damfara yaudara da abubuwan da suke wanda ba daidai ba su bari abin da suka fara kiransu shine su ba Allah su kiyaye dokokin Allah su tsare tauhidi an gano wannan da kyau ko abin da suka kira su kenan ba su kira su zuwa ga wani abin da ya saba ma wannan ba to amma su khawarij na zamani kokari suke su canza wannan tsari su canza wannan yanayi zuwa ga abin da ya masu lagwada ya masu daɗi a rai allah maɗaukin sarki ya kiyaye malar rabi ya ce ana ko ni a yanzu ina cewa inna shu'ubul islamiyya bari'atun min hazihi tuhuma hadha kazibun li'annahum laysu radina an hazihi alqawanin التي فيها ضرائب ومشاكل تصيبهم في دمائهم وأموالهم yana daga abin da muka tattauna su irin waɗancan hawarijawa na zamani suna magana a kan cewa ai mutane ma sun zama kafirai ba don komi ba sai don suna bin waɗannan gwamnatoci waɗanda suke bin tsarin mulkin da su ne suka rubuta a handa hannunsu an aje tsarin Allah an ɗauko tsarin ɗago wasu ƙarti mashaya mazinata jahilai macuta maciya haram haka za ka ji suna cewa sun zauna sun rubuta tsare-tsare wanda ya karo da tsarin Allah kuma bai daidai da tsarin Allah ba a kusa ko a nesa kuma ba ma zai daidai da na Allah ba an gano wannan da kyau ko to cin da haka ne kuma kuka ki ku fito ku bayyana tawayenku ga waɗannan shugabanni to da ku da su duk ɗaya ne yadda suka zo da abin da yake shiyanci dokan Allah wannan abin da suka zo da shi ya sa suka zan kafirai to kuma kun zama kafirai sakamakon kun ƙi masu bara'a kun ƙi masu tawaye kun ƙi fito na fito da su kun ji abin da suke faɗi to shine sai mala ce ana aqul ni rabe al ina cewa inna shu'ub al-islamiyya su al'umman musulmi na ko'ina a duniya bari'atun min hazihi tuhuma sun kubuta daga wannan tuhuma da khawarijawan zamani suke masu cewa sun yadda da abin da ake yi na zalunci a gwamnatoci da abin da ake na rubuta dokoki da suke karo da dokan Allah to sun kubuta su sam ba sa cikin wannan haza kadhibun Abin abinda khawarijawan suke faɗi kan al'umma ƙarya ne li'annahum laysu radina an hazil qawanin babu wani ɗaya daga cikin musulmi a ko ina yake a duniya wanda ya yadda ya amince da waɗannan dokoki da waɗannan tsare-tsaren mulki na gudanar da gwamnati da al'umma da ake rubuta da sunan constitution babu guda ɗaya daga cikinsu wanda ya yadda da wannan tsarin kai ba su ba hatta waɗanda suke cikin gwamnati wanda suke ci su da abin da gwamnati take samar masu babu wanda ya yarda da wannan tsarin domin da za a kira shi ka ce zo da tsarin ku da kuka tsara kuke bi da tsarin Allah da ya saukar a cikin alkur'ani wani ne daidai zai ce maka alkur'ani ne inda za ka san hatta shugaban ƙasa ma bai imani da tsarin mulkin ba da alkur'ani ya imani lokacin da aka zaɓe shi ai tsarin mulkin littafi ne ai haka me yasa ba ba shi wannan tsarin mulkin ya saba ya rantse da shi ba me yasa mataimakin shugaban ƙasa ba ba shi wannan tsarin mulkin ya saba ya rantsuwa da shi ba ɗauko gwamnoni da mataimakansu shugaban ƙaramin hukuma da mataimakin shi 'yan majalisu baki ɗaya duk wanda za a ce mai ya rantsuwan kama aiki da me yake sa shi ya rantse ba da littafin Allah ba ashe har yau waɗannan shugabannin da waɗannan hawarijawa suke ƙoƙarin su kafarta su ba su yi imani da wannan tsarin mulkin ba an gane tukuna ma me yake ce ma constitution za mu samu lokaci a cikin wannan karatu bi iznillah za ka zo ka ji menene malaman musulunci suka yi magana kan hukuncin constitution constitution abin da aka sani shine tsari ne na zaman tare an gane za mu zauna a wani gari za mu zauna a wani yanki mu da wasu jama'a waɗanda muke da bamban wajen addini mun sha bamban wajen al'adu muna da bambanci wajen ɗabi'u da abubuwa iri-iri wanda idan muka ce abu tsarin littafin mu kaɗai zai haifar da tashin-tashina in muka suka ce abu nasu ba za mu yadda ba wannan zai haifar da tashin tashina su kuma waɗannan mutanen da muke zaune tare da su ba wai faɗa muka yi muka jihadi muka nasara a kansu ba ballantana a ce suna bin mu ne da tsiya ko da arziki an gane wannan da kyau ko kamar yadda sanda annabi ya ji madina ya zaunar da waɗannan yahudawa da mushirikai da kiristoci na garin madina an zauna an fitar da tsare-tsaren zaman gari a ƙarƙashin wannan tsarin ne da annabi ya fitar da yahudawan banu ƙuraiza suka saba da su da yahudawan banu nadir annabi ya jefid da su an gano wannan da kyau ko wannan ya sa annabi ya je ya yaƙi yahudawan haibara saboda a ƙarƙashin ƙasa suna taimaka ma mutanen makka da sauran kafiran sassanin duniya na wancan lokaci su zo su yaƙi manzan allah a madina tare da an yi yarjejeniyar zaman lafiya da su an yi yarjejeniyan zaman kara gari da su an yi yarjejeniyan cewa yanzu kasan nan namu ne mu duka duk wanda zai kawo hari daga waje za mu haɗu mu duka mu kara garin kaga wannan zaman wannan yarjejeniyan da annabi ya yi da su ƙur'ani ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ƙur'ani ne ta ma abin takaici sai su kasa fahimta su waɗannan mutanen sai suka ce duk wata doka wacce ba ta Allah ba to kafirci ce constitution ba kafirci ba ne sai dai idan aka shigar da wasu abubuwa a cikin shi da suke kauro da alkur'ani to wannan ne kafirci kuma ba kowa ke aiki da constitution ya zama kafiri ba domin waɗancan ayoyin da Allah yake cewa duk wanda bai hukunci da littafin Allah ba ya zama kafiri je ka ji fassarar da Ibn Abbas ya masu je ka ɗauko ƙarin bayanin da Allamatul Fauzan yi dangane da ma'anan waɗannan ayoyin sai ka gane su waɗannan kawai ɗumin ƙirji da zafin kai da hamasa ya ja suke fassar littafin Allah da saɓanin abin da Allah maɗaukakin sarki ke nufi da maganin shi an gano wannan da kyau ku za mu tattauna wannan ƙadiyar idan ka zo kai irin wannan maganin irin waɗannan khawarij ɗin sai ce kana ƙoƙarin kare constitution ne to kai ma ka zama kafiri ba abin da ake nufi ba kenan akwai zama wanda za ku zo ku yi ku tsara wasu abubuwa wanda kuke gudana a tare wanda ba shi a littafin Allah kuma doka ce kuma tsari ne misali gaya man a cikin alkur'ani ko sunna inda aka ce idan ka hau titi in za ka tafi ka bi dama wanda zai dawo ya bi na hagu akwai shi a kur'ani akwai shi a hadisi dokan waye e da mu musulmi da su waɗannan hawari jawon ba ma bin waɗannan dokokin da suke bi sun zama mai kenan a dokan wane ne aka ce idan ka taho za ka shiga randa ka jira na ciki sai ya fita mun gano wani da kyau ko dokan wane ne akwai shi a cikin Kur'ani? akwai shi a cikin hadisi dokan wasu ne suka tsara kuma kake bi wannan shi ma sunan shi constitution an fahimci wannan da kyau ko ina gaya muku akwai dokoki da yawa in ba dan kan lokacinmu ya tafi ba in na fara zayyana muku da kaza ma da kaza ma da kaza ma za ka yi mamaki ina fatan mun fahimci wannan da kyau doka ne na wasu wanda Allah madaukin sarki bai hana irin waɗannan dokokin ba cinda ba su karo da dokan shi ba kuma dokoki ne waɗanda ba su halatta halal ko sun haramta mai haram ba babu ba inda aka yi wannan kawai abin da ake nema a gyara a bisa tsarin mulki shine Final court da aka kawo aka ce akwai dokan musulunci a ciki gaba daya cire shi cancakin ne sai a ɗauko ƙur'ani sai a sa an gane musulmi a yi masa shari'a da littafin allah ɗari bisa ɗari ba wai yadda aka yi kwaskwarima ba inda aka samar da matsala kenan kun ji ɗaya na biyu tsarin yadda gwamnatin take gudana ya zama tsari ne na musulunci duka ina fatan mun gano wannan da kyau ya zama tsari ne na me na musulunci duka abin da ya kamata a yi kenan to amma a bisa wani yanayi za a samar da wannan shine sai mun ci gaba da karatu ne za ku ci annaba har ya zauna shekara goma sha uku a garin makka dokansa ake bi ba a bi dokan shi ko ɗaya a garin makka ba to tambaya a nan annabi da shi da sahabban shi da suka zauna a garin makka suke bin dokokin manyan maguzawa tambaya a nan ya sunansu su khawarijin da za su ba mu ansa ya sunansu tunda sun budo kan wata gwamnati wacce ba tawa ba ba ta Allah ba suwa suka hana su manzan Allah zuwa sallah a Ka'aba suwa suka hana su dawafi suwa ne ne suka tarsasa su kasa fitowa waje suna dara arkam suwa ne ne suka tarsasa su har aka tura wasu hijira zuwa Habasha wasu aka tura su hijira zuwa ina zuwa Madina har da mai gidan suna kallon garin Allah suka kasa zama a garin Allah Jama mun fahimci wannan da kyau ko wannan ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin za mu zo da misalai a fitar da muzakkara yadda kowane ɗalibi daga cikin ɗaliban ilimi idan aka samu wani bakawarije ya nemi ya zo ya gurɓata muku tunani za ku yi amfani da wannan dama don ku fayyace ma al'umma asalin yadda addinin yake allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai ce annahum laysu radina an hazil qawanin su kansu yan ƙasa waɗannan dokoki ba su imani da su sun yadda da su irin yaddan da suke ma alkur'ani ba shine misalin da na gaya muku da rantsuwan da shugabanni suke ko ai ina gan duwan dan jihar kaduna ya sha ji gwamnan kaduna yana cewa mun farantse da alkur'ani haka ne dan me bai ce mun rantse da constitution ba amma menene ya kafa shi a kujerun ba sushin din ba amma wal littafi ne mafi muhimmanci a wajen shi shine alkur'ani kuma dukkanin sa haka suke in kirista ne a kasan yana ganin bible din shi ya yafi constitution ba duk da cewa ayan farko na constitution ya ce duk wata doka da ta saba ma wannan tsarin to wannan tana sama da shi amma kawai dai an faɗa ne ina fatan mun gano wannan da kyau dokan Allah tana sama da dokan wa ta sama da dokan kowa ina fatan mun gano wannan kuma su kansu masu dokan su sun san haka wallahi malam sun san haka Allah madaukin sarki ya taimake mu malai ce allati fi Hadar ra'ib wa mashakil tusibuhum fi dima'ihim wa amwalihim wanda cin waɗannan dokoki akwai haraje haraje da ake sa musu ƴan ƙasan suna jin daɗin harajin da ake sa musu ne eh ka gaya min wani ɗan ƙasa ne yake jin daɗi a ce za a kirkiro mai da harajin kaza harajin kaza matsala iri kaza akwai kuma ka ce ya yi da wannan sannan kuma akwai mashakil iri-iri wanda yake samunsu don gani da jininsu da kuma dukiyansu duk sakamakon mai sakamakon wannan tsari da aka ba masu wanda ba su yarda da shi ba wanda wannan tsari tun habu amwalihim suna kwace masu dukiyoyinsu fahim la duna hazihil qawanin ba sa son wannan tsarin yan kasan ba wani wanda yake so yanzu misali abinda ross safety suke yi akwai dan kasan da ke son shi ne abinda bio suke yi akwai wanda dan kasa yake son shi yanzu ka je kano abinda karota suke yan kano suna son karota ne yan kaduna suna murna da zuwan kastele ne jama'a mun gano wannan da kyau ko ba haraji ne za a yi maka na tsiya da arziki ba ko ba shi ba ne, kawai yanzu fa ka sai mota in ka sai mota a bisa tsarin mulki na najeriyance constitutionce yanzu sai mota da kai da ita da banza ɗaya ne an gano wannan wai sai an baka wani kati da biyu ce girman wannan takardan ba kuma gashi ka iya tuka motar nan zaka tuka ta in birnin lantsan dan za a zaka iya zuwa da abinka an gano wannan da kyau ko to amma ba ka da wannan katin yanzu wannan motan baka iya ba duk tukin da kake ba daidai ba ne in an kama ka siyan motan da mallakan motan ko da duk ƙasan nan shedinka ne taka ce to sai an cika tara ka ɗauki kuɗinka ka bayar ka gaya ma akwai ɗan ƙasan da yake da da wannan akwai wanda zai so kawai don an tambaye shi driving license ko a ce ga shi yana da shi amma ya expire ko yana da shi su to ai wannan jabi ne saboda ka tara kaza da ra'ib wanda ke cikin waɗannan tsare-tsaren a wanda ya yi da wannan a cikin ƙasar nan tun daga musulmi ya kakare za a zo a zauna a kama ka sai a ce kawo takardun motan nan Motan nan fa duk duniya kowa ya da naka ne wai har yanzu ita gwamnati ba ta yi da naka ba ne wai takardu ne ko da satowa ka yi inda ya ka tsaya kano driving license kuma gan kana tukawa ka ɗauko takardun mai motar ka ce ga su da za a ce to a sauka lafiya in ko ba su sai a ce sai ka yi mai sai kayi sai kayi kuma sai an cika tara akwai wanda ya yarda da wannan taron ne akwai wanda ya amince da wannan dokan da za a haka ba masa kafirci akan abin da su ba su yi ba kana nan ka ba da takaddun ka ba da driving license din sai a ce ina fire extinguisher abin kashe gobara kana za kuɗi kana rawan jiki za ka ɗauko ka ce gashi sai sa sa suna duba sai su ya expire ya lalace saboda tara kaza akwai wanda ya da wannan idan aka ga cewa yana nan lafiya no ka ɗauka ka ƙetare wannan hisabin ku sai zo sai a ce maka ina triangle wanda idan ka samu matsala zaka ka aje shi daga nesa dan a hango in ba ka da shi tara kana badawa sai ka ɗauka ka tsira ku sai ce ina reza ina allura kowanne zunubinta daban a ciki shi sa mala ya kawo maka wannan yake cewa allati fiha da ra'ib an gane a cikin wannan tsare-tsare na gwamnatoci da yau ake bi da a ƙarƙashin wannan ne hawa da jawon zamani ke ƙoƙarin kafirta 'yan ƙasa to akwai wasu irin haraje haraji wa mashakil da abubuwa na ruɗani tusibuhum wanda suke ƙabe-ƙabe a kan al'umma fi dima'ihim dangane da jinanansu yanzu a zo ƙiri-ƙiri mai mota zai bige maka mutum idan aka zo aka auna ka auna sai a ce dan uwanka bai da gaskiya haka suke ko ba suke ba a bisa wannan kawanin din sai ya zama jinin dan uwanka ya tafi hadara to wane ne yadda da wannan wa amince da wannan ta ma misali ta waye ga wannan abin da za ka yi zai haifar maka ɗamin ido da addininka to ba zai haifar ba dole abu tsarin da annabi ya ya bi sanda yake zaune a garin Makka har zuwa lokacin da al'umma za su kai sanda za su canza wannan tsarin ko dai ta lalama ko kuma ta duk abin da ake nufi amma ba zai yiwu cikin mutum miliyan 200 kawai sai mutum 500 ko miliyan ɗaya ba su kai ba sai su ware su ɗibi makamai sai za su tada fitinan da idan sojoji suka waiwaye su ƙasa da shekara ɗaya za su ɓata shirinsu na shekara goma Ta mai amfanin wannan tawayin da za a yi kuma yanzu fana na ɗauko muku matsala ne ƙwaya ɗaya daga cikin matsalolin road safety kaɗai ba mu shiga ma'aikatan 'yan sanda ba an gani za ku ji abubuwa da dama wanda 'yan ƙasa ba su yadda ba kuma ana yi idan aka ɗibo ma'aikatu na gwamnati dukkanin abin da ake gudanarwa ma'aikatan gwamnati akwai abin da yake takura ma 'yan ƙasa haka ne to wa gaya maka sun yadda har da za ka koma gefe kai masu kuɗin goro ka kafarta su kuma ina gaya muku har waɗanda suke fosin dokan suke sawa a bita lallai su kansu dokan tana taɓa su kuma ba daɗinta suke ji ba inda za ka gane haka duk ya gama barazanan amma ya fi ranar sauka yi ran da ya sauka shi ma dokan za ta yi mai za ta fita kan shi ina fatan mun gano wannan da kyau a wani lokaci za ga har da shi kan shi ma yana kan mukamin kuma dokan ma na hukunta shi bai jin daɗi don baka taba zuwa police station ka ga 'yan sanda a sel ba ko baka taba zuwa ba jama'a mun fahimci wannan amma da wannan ne kawai waɗannan 'yan boko haram ɗin suke ƙoƙarin duk su kafarta mutane ba cdd ba saɗaɗa kuma dole wai al'umma su yadda da wannan kafircin saboda wai ba su fito sun yi tawaye ba su fito sun ɗauki makami an yi fito na fito da su da waɗannan hukumomin ba wannan ɗumin kirji da zafin kai babu shi a cikin addinin Allah inda annabi ya sa wannan zafin kanku da addinin bai kai ko ina a garin makka ba da tuna an murƙushe shi dan sahabban sun ta zuwa suna gaya ma annabi mu fa ana cutan mu mu fa ana kwaron mu mu ana mana abin da bai mai da shi ba ya kamata a fito a yi dimma mai yiwa in ma ba haka ba kai addu'a Allah madaukin sarki masu dauke daidai duk Allah ya tsince su a huta annabi ya ce ku yi haƙuri Allah bai cika al'amarin addinin nan har sai kaza da kaza da kaza ma sun faru wanda na san kun san wannan hadisi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana mu. mahala ce fahim la duna hajjil kawanin su waɗannan 'yan ƙasa ba sa buƙatan wannan tsarin wai karhuna ha kuma suna nuna adawansu da tsarin hatta minan nahiyace a duniyawiyya har ga abin da ya shafi ɓangare ne na duniya yanzu abubuwan da na buga misali da ma'aikata kwaya ɗaya ta road safety tsakani da allah abubuwan da ake na tattare mutane a bakin hanya ana masu abin da ake masu jama'a sun yarda ne yanzu misali kwanan nan dole za mu fara sa hulan kwano mun gane yanzu idan sarki ya sa rigan shi ya sa babban riga ya sa alkyabba ya naɗi to ta ina ake provision ɗin kuma hulan kwano da zai sa amma yanzu dole cire wannan naɗin ya sa hulan kwano sai dai in ko ba zai hau babur ba an gane yanzu zan sa riga an kafa ƙube na a ina aka ce a bisa tsari na nan ni ba haushi don zan hau mashin sai na sa mai sai na sa hulan kwano a ina aka ce wannan tsarin in aka je ingila su da suke sa court ba hula a kai sai su sa me hulan kwano amma ne yanzu gashi na sa hulata to sai masu kula da eh, haɗarra a kan hanya sai su ce idan haɗari ya faru idan ka faɗi inda a tangaran ɗinka shine kai yana bugan kwalta za a iya samun matsala sai ka mutu to duk waɗannan bayanan da suke akwai shashin ƙur'ani ne eh yanzu wannan tsarin da suke kawo kafirci ne ai ba kafirci ba ne an gane yanzu misali da suka ce sai ka zo da driving license wannan kafirci ne eh akwai abin da ake nema game da shi a tantance wannan abin hawan sai kai rijistanta a gwamnatance haka ne inda za mu zo mu karanta mu kuma alheran waɗannan abubuwan sai kuma ka ce a to mala ya kamata a kowa ya kamata abu waɗannan dokokin ai to amma ba wannan janibin muke yi ba muna kallon janibin shin 'yan ƙasa waɗannan abubuwan yana masa daɗi a bai masa daɗi to don menene kai za ka koma gefe abin bai ma daɗi ba su ma abin bai masu daɗi ba za ka ɗibe su ka kafarta su saboda fahimtanka da san ranka da san zuciyanka kawai a ina ke irin wannan rashin hankalin jama'ar na kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine sai malai ke cewa ba sa bukatan irin waɗannan tsare-tsaren kwata-kwata kuma suna makin shi hatta a nahiyan rayuwarsu na duniya ma haka ne ba su bukatan wannan yanzu misali yanzu hukumar nefa za ta waye gari a wata suno take ba ku wuta eh amma wata na za su kawo me za su kawo bil kuma dokan ƙasan bai yadda su yi haka ba amma kuma dole su yi haka sau da wutan ba ta an gano wannan da kyau ko in kuma suka ce ga abin da suka ce ka biya an baka biya ba za su cire wutan kuma ba ka da yanda ka iya ka gaya ban dan kasan da ke son wannan to su abin da waɗannan yan boko haram khawarijawa suke so idan aka zo baka biya kuɗin wuta ba aka ce za a yanke maka wuta sai ka tada fitina an gano wannan da kyau ko to wai su addini a wajen su shine wannan tada fitina ba wani magana tada fitina an gane sun ce baka biya ba za su yanke ce to masha Allah ku yanke ban waya na da na siya da kuɗi na sai suka ce a za mu tafi da ita don kan mu tafi ka hada sai ka ce da ala kula man da ita in na zo na biya sai a dawo man da shi an gano wannan da ke ku to shi ka zauna lafiya amma su abin da suke so kawai ka fito kai boko haram ka fito ka ce tsarin ƙarya don ka ce tsarin ƙarya abin da muke so sai ka je kai naka nefan da kanka koko jama'a ina buga muku misalan waɗannan abubuwan ne kuma yau da za a samar da wutan 24 hours ba a ɗauke ta ko ɗan najeriya ba zai biya ba na gaya muku kowa da nashi laifin amma mai zai sa su bi tsari Shi ne sai an karanta da su tauhidi sai an karanta da su aƙida sai an gaya masu haƙƙin Allah da ke cikin rayuwarsu da komai nasa sun kiyaye to duk wani abin da ya zo na rayuwa za su iya bin shi amma kawai kana ƙoƙarin nuna masa rayuwa ne Ba ka nuna masa addini ba ba ta yanda za su bi shi to sai mala yake cewa la yuhibbunaha yan ƙasa ba sa son waɗannan dokoki fadlan anan nahiyati diniya balantana bangaren addini in ka sa ido ka kalli waɗannan dokoki ba su aminta da waɗannan dokoki ba kwata-kwata fahum la ya abuduna hukama idan to anan in ka ce wasu suna bauta ma shugabanni to kaya masa ƙarya ba sa bin sa akan wannan kwata-kwata to amma matsalan wasu ya shafa a lokacin da bai shafi wasu ba ba zai yiwu gaba da duk 'yan ƙasa su tare su ce ba su da kaza ba misali yanzu a jihar kano da aka ce za a yi masu wajen shirya fina-finai fin village da suka zo suka ce malamai suka ce ba su yadda ba za a yi yanzu ijima'in malaman kano da duk wani mutumin arziki na kano sun ce ba su yadda ba to da yake alherin canji da aka samu shugaban dama na talakawa ne da suka zaɓa yanzu kun fara ɗanɗana yanci jama'a eh an fara ɗanɗanan yanci ina gaya muku da a ce zamanin gwamnatin karfa-karfa ne ko da bin malaman za a yi gaba ɗaya ana sa 'yan sanda da sss suna kama su domin suna fada da policy na me na gwamnati haka za a yi masu amma da yake gwamnatin canji ce gwamnatin talakawa ce nan da nan shugaban kasa ya fito ce to cin da ba kwa so to mun janye an gane wannan da kyau ku shi yasa idan ya zama to an kaka ba muku hukuma ne da ba ku kuke santa ba to an samu matsala jama'ar annabi kun gane abin da muke nufi da wannan ku yanzu malamai sun ce ba su yadda ba kuma ba wasu ka ce ba su yadda ba malamai ne kuma an yi to duk gwamnatin da malamai za su yi magana ta iji ko to ba gwamnatin talakawa ba ne so da ban san wani mutum kwaya ɗaya wanda yake rayuwa wanda bai bin wani malami ba ban san shi ba misalin wannan misalin dokan wa'azi da aka ce za a jihar kaduna malamai sun ce ba su yadda ba kamata ya sai gwamna ya ce cin da malamai ba su yadda kuma ba mu yadda ba amma cewa wai tun shekara nawa dokan take ko tun da aka yi duniya take ai dokan banza ce ai ai ba dokan allah ba ne dokan banza ce kuma na tsaye da allah ba za mu yi mata da'a ba kun gano wannan da kyau ko saboda ita kanta dokan shirka ce an gano wannan da kyau ko saboda Allah ga abin da ya faɗa cikin Kur'ani duk abin da ke cikin dokan shirka ne duka duk wanda ya bi dokan ya zama kafiri to kaga yanzu wannan dokan mu kenan ko faton da muka bayar kenan yau idan dan boko haram ne yazo sai ce to cin da kafirci ne to duk wanda ya ba aka kashe shi ba ruwan mu zamu ce ba mu yadda ba kuma ba za mu ba sai aka ce to ku daina wa'azi sai mu daina an gano wannan da kyau sai mu bar wa'azin sai mu ce kawo waɗanda za su yi wa'azin sai ka bar shi da sauran talakawan gari sauran almajiran kuma ga yadda zai masu yanzu misali idan aka tashi ba da doka wancan da yake cewa a zubar da hadisan annabi sai aka ce an ba shi tikitin wa'azi za ku je ku zauna yi wa'azin duk 'yan boko haram kwashe jama'an ƙasan za su ina gaya mu gaskiya ai su ake a kirkirar da wata kungiyar ta'addanci a arewacin najeriya ina gaya muku wannan dokan ana yin ta ko ku rubuta ku aji duk wanda ya ji bai mai ba zai wahala bai zama dan ta'adda ba abin da ake son a yi kenan cin da wancan boko haram a can gefe ba su iya yin wani abin tsiya ba to a zo a kafar a tsakiyar ƙasan wannan dokan dokan banza ce ba ita ne 'yan najeriya suke bukata ba kuma ko da yake gwamnatinmu ne na canji sai kawo ba mu yadda ba so muke a jahan yanda shi sama a kano suka ce ba su yadda da fim village ba aka ɗauke to wannan dokan ma ba mu yadda ba arna da musulmi sun ce ba su yadda ba in gwamnatin da talakawa ne suka zaɓa sai ce to shi kenan cin da waɗanda suka zaɓe mu ba sa so to mun jingine haka ne ko ba haka ba ne wannan dokan banza malam dan menene za mu yi mata ɗa'a babu dalilin da za mu yi mata ɗa'a saboda kafirci ce jama'a an gane kuma a tsare mu a tambaye mu ina ya zama kafirci Allah cewa yi ku wa'azi haka ne annabi cewa balligu anni walau aya sai wani ce a ba za ka yi ba sai na baka izini to yanzu da shi da Allah da manzan Allah wake gaba yanzu sun zama su uku da shi mai dokan da Allah da manzan Allah yanzu yana son ya ce ya ɗauki mukamin manzan Allah ne shi ma rasulullahi ne to kaga muna da bukatun ya mana bayani shin ya dauki mukamin Allah ne yanzu shi ma rabbul izzat wal jalali ne muna neman bayani ita dokan menene matsayinta in an hada ta da alkur'ani me matsayin dokan hada ta da hadisi yanzu ita dokan tana da ƙarfi irin ƙarfin alkur'ani ne ta da karfi irin karfin hadisi ne shi muke bukatan bayani ai ina fata mun gano wannan kyau amma ce tun zamanin saddon ko tun zamanin shedan take an gano wannan da kyau san shi ne kafin ma annabi adam kenan ko a ce tun zamanin shedan dokan take kafin a yi adam wannan ba shi dalilin da zai sa cewa doka ne mai kyau ba jama'a an gano wannan da kyau ko don su ga wannan dokan an kawo mu da muke karantarwa mun ce ba mu yadda ba su ko malaman gwamnati sun ce sun yadda ana nan sai a kakaba ta a mu. yanzu tsakani da Allah waɗannan khawarij din sun mana adalci idan suka zo suka ce duk mun yadda da dokan da take kafirci ce ba su mana adalci ba ai ba mu yadda ba to ku ɗauki makami sai mu ce aqidan mu aqidan mu mu ahlus sunna ba mu ganin dacewan ɗaukan makami ai ma shugabanni tawaye ko sun yi zalunci ba za mu masu tawaye ba ba za mu fito mu zage su ba da yake malaman Kano ahlus sunna ne kaga ba wanda ya kira zanga-zanga ba wanda ya kira a zo a yi bore ba wanda ya ce a ci mutuncin shugaban ƙasa fitowa suke masallatan juma'a da majalisoshin ilimi suka ce ba mu yadda ba kuma muna kira ga shugaban ƙasa ya fasa ba fasa ba abin da yake kenan yanzu an jima sai shugaban ƙasa ya ce jama'ar kano ku zaɓe ni za su zaɓe shi jama'ar kano ga wanda na tsaya ku na ku zaɓa za su zaɓe shi saboda ya ji maganansu za su mara mai baya haka ne haka muke so a ko'ina shugabanninmu su zama haka suke su rika sauraron talakawa ya kamata su gane su gwamnatoci ne waɗanda suke kula da wa talaka ba gwamnatin ƙasa ba an gano wani da kyau ko kasa akwai gwamnatoci waɗanda su ƙasa ta dame su ba 'yan ƙasa ba an fahimci wani da kyau to irin waɗannan bai kamata su zama shugabannin mutane ba ma'aikatu ya kamata a basu sai su ta rikici da ƙasa amma wanda zai jagoranci al'umma kamata ya yi mafi mahimmanci a cikin abin da yake gudanarwa su ne wa su ne 'yan ƙasan me bukatan 'yan ƙasan ya gama in ya gama biyan bukatun 'yan ƙasan kaf to sannan sai zai kama bukatun mai ƙasa abin da yake nufi kenan a gidanka ba kai cefa ne ba 'ya'yanka gasu nan ba su da lafiya uwarka ga tana tana kaza tana kaza ana neman gudunmuwa da agajin yadda za ta rayu an zo ana shimfiɗa muku street light wannan hasken na kan hanya mai amfanin wannan abin a wajenka ne amfanin shi a lokacin da gidanka babu wutan da za ka yi guga ko ka sa hita ka sha ruwan zafi amma an zo ana maka kwalbata a ƙofar gidanka mai amfanin shi an gane wannan da kyau ku ana duba menene abin da mutane suka fi bukata sai a yi masu wannan ita ce mai gwamnati ba abin da wasu 'yan tsararu su suke so ba yanzu idan ka je gra wanda sun ci sun ƙoshi ba abin da suke so illa a yi masu kwalta a sa masu fulawa a yi masu fenti a yi to gra kenan amma in ka zo geto su kuma abin da suke fi bukata shine a zo a kawo masa abinci an gano wannan da kyau ku ita wannan gwamnati in ta tsaya so miliyan za su zaɓe ta haka ne za a ce gwamnatin adalci ce gwamnatin talakawa ce to idan suka gama ƙoshi tsaf to sai a zo a fitar masu da titina a fitar masu da makarantu a fitar masu da asibitoci a fitar masu da kaza to an yi aiki kenan an gano wannan da kyau shi yasa shugaban ƙasa da yake shugaba ne wanda talakawa suka zaɓa kaji ya fito da shirin da za a rika raba ma mutane mai kuɗi za a rika ba ƴaƴansu abinci da madara za a rika yin kaza za a wannan yana daga cikin aikin gwamnati in kun ɗauko gwamnatin sai na umar duk wannan akwai a ciki da suka ga duk waɗannan abubuwan ƙaddar sai ba su samu ba to yanzu waɗannan khawarij ɗin so suke mu zo mu fito na fito da hukuma to ba za mu yi ba yanda suka ce za su yi ɗin sai mu ta yi muna roƙon Allah har Allah ya kauda mana da su yanzu yaushe muka yi ban da gwamnatin Obasanjo tana ina yanzu Obasanjo zai dawo yanzu da muka haƙura ina Johnson yake ba ya tafi ba waɗannan ma in muka yaƙuri komin daren daɗewa sunan su me su ma sun tafi ba sa nan an gano wannan da kyau ku sai ko mu shirya su wane ne za su zo bayan wannan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to jama'a kun fahimci wannan maganar ba wani dalilin da za zo a kafarta 'yan ƙasa ina lissafo muku abubuwan da 'yan ƙasan ba sa so ne kuma ana yi ko ba a yi da wannan sai a kafarta su da wannan sai a nema ana bin su ana jefa musu bama-bamai a kasuwanni ana jefa musu bama-bamai a tashoshin mota ana jefa bama-bamai a masallatai da coci-coci ana bin su ana harbe su ana masu kaza ana masu kaza wai don ba su fito sun yi bara'a da irin zaluncin da ake yi ba ai bara'a da wannan zalunci ni suka yi saboda zuciyarsu ba ta son abin da ake yi kuma ni ban san mutum ɗaya wanda yake goyon baya ko ya yadda da wannan abin da ake ba in kuma akwai shi daga hannuwa nan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu malice al'ibadatu ya shitarar fi ha umurun ita ibada bauta ma Allah madaukakin sarki to akwai sharaɗa da aka sa mata minha daga ciki akwai alhubbu kana son abin walhudu kuma ka rika ƙanƙan da kai wajen bin abin to yanzu misali waɗannan dokoki da aka ce muna bi ka tambayi duk musulmin najeriya ko wanda yake son constitution ajami qur'ani a ce ga qur'ani ga constitution ɗauki wanda ka bi so kai ba ma wanda ka bi so ɗauki wanda kake so wani zai ɗauka eh mutane ɗaya ne kawai a najeriya idan aka aje masa alkur'ani da kwandon kuɗi kuɗi za su ɗauka an gano wannan da kyau ko su kaɗai ne an fahimci wannan ko ko ba su faɗi da bakinsu ba amma dai musulmi na arziki idan aka aje alkur'ani ko da me aka aje shi ba zai ɗauki wancan ba me zai ɗauka alkur'ani zai ɗauka sai zo maka da wani logic ai yanzu ka ɗauki kwandon kuɗin nan kaga sai ka ɗauki yan kuɗi kaɗan sai ka sai kur'anin nan kaga ka da matsala ai daga ran da aka comparing alkur'ani da wani abu kafirci ya zo comparing ɗin kaɗai ka haɗa cewa kur'ani da kaza ka zama kafiri kafin aje ko ina so da ba abin da ya kai ƙur'ani haka sannan da zai yiwu a aje ma kwandon kuɗi a aje maka alƙur'ani sai ka aje alƙur'ani ka ɗau kwandon kuɗi ka zama kafiri so da ka fifita ƙasƙantacce akan maɗaukaki kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi dole ne al'umma tsaya su fahimci wannan tsarin yaudara da ƙoƙarin canza mutane a bisa tsarin da yake na gaskiya dole ne a bar shi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wal khudu sannan 'yan ƙasa suna bin tsarin wannan constitution ɗin yadda ake so ne sun kankan da kai amma kalli tsarin alkur'ani mana yanzu idan constitution ya zo da wani tsari cewa so biyar mu je mu tsaya a bakin titi kawai mai haka kawai sai mu tafi gida an ji mama mu dawo an ji har so biyar za mu yi amma yanzu ƙur'ani ya ce so biyar mu zo masallaci duk abin da kake ka bari ka zo kai sallah muna yi ko ba ma yi yanzu mun kankan da kai wajen bin umarnin alkur'ani ko ba mai ba ka gaya man tsarin da constitution ya ce a ba a ƙasar na wanda ake bin shi ka gaya man shi kuma tun daga munan ƙasa ka tafi majalisar wakilai da na sanatoci suna bin tsarin ne ba na suke yi ba eh yanzu jiya baka ji abin da obasanjo yake faɗi a kansa ba ko baka ji ba ina rigiman da ake yanzu da bukola ina rigiman da ake yanzu da su dogara akan ɗan cushe-cushen abubuwan da suka ɗan cusa misali da aka ce fa ashhadu auyen wanda suka faɗa jama'a mun gano wannan da kyau ko ina waɗannan abubuwan yanzu kenan su ma suna bin dokokin sau da Shi ne kawai za a samu wani yaro kawai talauci ya buga shi ya ɗibi na soshi ya fassara su da san ran shi kawai sai zo sai ce duk an zama kafirai ya ƙasan kun ji ba da suke zuwa da shi ba wanda ya miƙa wuya game da waɗannan dokokin in kuma akwai ka ce man su ne kuma a waje kaza kuma ga yadda suka miƙa wuya ba wannan to kun je daga cikin sharaɗa na me na ibada sai ya cika ka'idan alhubbu wal me wal khudu shine za a ce ka bauta ma constitution ka zama kafiri ka bauta ma shugaba wana ka zama kafiri kamar yadda suka ci birki suna ta kokarin kafirtawa kafirta al'umma waɗanda ba kafaran ba to sai ma da ya ce wa kad yakhda'una li lakin la su 'yan ƙasa suna ƙanƙan da kai su miƙa wuya ga shugabanninsu amma ba san su suke yi ba domin sharɗin bai cika ba sallah ne ka zo ka yi ta tsaf amma ba tsarki ta yi jama'a mun gani sai sharɗin guda biyu sun me sun cika to shi ne al'amarin ya bi yanzu misali idan da a ce 'yan ƙasa suna yi ma shugabanninsu irin wannan alhubu wal khudu mutanen Kano ba za su ce ba sa son film village ba ana zuwa sai ce sami'ina wa ta'ana yanzu akwai dan Najeriya da Allah madaukin sarki ya ce azumin kwana 30 yace kai Allah ba zan yi ba amma suka ce sami'ina me an yi ko ba yi ba amma yanzu shugaba ne fa ya ce za a yi suka bido suka ce ba masu kuma dole ya me dole janye to kaga anan ne aka fara gwamnati kenan yanzu gwamnatin ta tabbata ta suwaye gwamnati ta 'yan ƙasa ni na son ku rika fahimtar wannan abin da ake yi ku rika aunawa da abin da waɗannan mutane suke ƙoƙarin kafar taku da shi za a ce to ai kun bi doka wanda ba na Allah ba wa ya ce ku je ku yi kaza Allah ya ce make mu ba ya ce wala yuhibbuna qawaninihim kuma ba sa son wannan constitution ɗin da ake cewa ana bi dole falaisu bi na lahum su ba masu bautan shugabanni ba ne kuma ba masu bautan tsarin da shugabannin suke bi ba ne malice fa kaifa tukaffiruhum ya akhi kai dan uwa ya zaga kafirta su bi hujjatin annahum abadul hukam kana kaba hujja da cewa wai suna bauta ma shugabanni ne a ina ka samu wannan wata ƙulu abadul hukam wahum ma ya abudunahum kana cewa suna bauta ma shugabanni alhali ba shugabannin suke bauta ma ba kana cewa suna bauta ma tsarin mulkin da ya karo da na Allah alhali ko ba tsarin suke bauta ma ba jama'a kun gano wannan da ke ku waɗannan bayanan ya ga samu wani sha-sha-sha a garin nan fa wai yake cewa wannan littafi na rabe da ake karantawa a dena saboda in an karanta shi ba za a yi musulunci mai kyau ba kuma ni na dade ina gaya wa mutane wannan fa da yake maganan dan boko haram ne amma za a kai lokacin da za ta bayyana an gano wannan da kyau ku yanzu waɗannan maganganun da ya samu littafin yi nazari ya ga ana warware abin da su suka yadda da shi to dole ya tsoratar da mutane wannan yau a duniya ba malamin da yake ragargazan miyagun aƙidu na kowane ɓangare irin rabe irin sallabi da sauransu to su kuma irin waɗannan ustazan da za gansu da rigan salafiyanci su kuma waɗannan suke ƙoƙarin kawarwa su suke ƙoƙarin su ci mutunci su ɓata su an gane wannan da kyau ku shi sa waɗannan su ɓata malaman da ke raye su kuma waɗancan su ɓata waɗanda suka rasu waɗanda ake amfanuwa da iliminsu ake bin addini na ƙwarai ta sai a zo muku da is sai ku ansa ina fatan mun gano wannan da kyau saboda harka ce kawai ta zafin kai harka ce ta ɗumin ƙirji harka ce kawai na rashin saiti da tsari Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai alhaƙiƙa an anna kathiran minhum ya abu abuduna Ka kaga mafi yawancin mutanen ƙasan da ake ƙoƙarin a yarka musu barazana da cewa suna bin hukumomi suna bin tsare-tsare ba wanda ba na Allah ba mala yake cewa mafi yawancinsu ƙabarruka suke bauta ma limaza la Hawul, kaza ala ibadatul qubur dan me waɗannan ba za su yi kokarin su hana botan kabarruka ba qabla ibadatul hukam al maz'uma kafin su magance bauta ma shugabanni wanda kuma bayanin da ake cewa ma ana bauta ma shugabanni bayani ne na ƙarya jama'a mun gane yau da zaka ce musu to ku zo ku hana botan kabarruka sai ci a ɗauko bindiga a je a harbe su dama haka ake yi dama wai in mutum na ɓanna madadin aimai wa'azi a ce abin da yake ba daidai ba ne akwai inda shari'a ta ce a ji a kashe shi mutane suna karta sai a ji a buɗe masu wuta a je gidan karuwa a buɗe wuta a je wajen shan shayi a buɗe wuta a je wajen mai nama a buɗe wuta a je tashan yan express a buɗe kun gano wannan da ke ku na ka ce dan menene kuka je kuka saki bom a tashan yan express sai a ce wai masu a caɓa wai suna goye mata dama hukuncin goya mace jefa bam ne dama ƙur'ani ya ce duk wanda ya ɗauki mace a babur a jefa mai bam ne dama haddi na wanda yake karta shi ne a harbe shi dama hukuncin wanda a gan shi ya je gidan karuwai shi kenan dama a harbe shi dama haka Allah ya faɗa inda za a gane ba fa dokan Allah suke bi ba dokan me suke bi zuciyansu suna boton zuciyansu ne kwata-kwata ba Allah suke bi ba yanzu annabi da ya zo ya tadda ana bautan kabarruka a garinsa a makka bi ya yi ya sa su sayidina umar da su ali da su hamza duk wanda su ganshi ya je makabarta yana wannan bautan su kama saran shi takobi me yayi ba wazi ba to dan menene ba za ku tsaya ku yi wa'azin ba su za su ce to malam zuwa yaushe za a yi wa'azi tun yau sa abubakar gumi suke wa'azi ba a ji ba sai ya ce to ai kai yanzu kai ne abubakar gumin zamaninka mai yiwa allah ya sa albarka a naka wa'azin Me miƙe kai wa'azin kila an sanaka jama'a mun gano wannan da kyau ku zai ce a ah, shi shirko da yake son ya bi kawai kashe mutane kawai shikenan an kashe mutane shikenan addini ya tabbata in ka ce nuna maka cikin alkur'ani inda aka ce bai da inda zai faɗa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai ma da ce fahum akhta'u tariqal anbiya' to su waɗannan mutane sun kauce ma hanyar annabawa alaihimus salatu wassalam hanyar da suke bi ba ita annabawan Allah suka bi ba mala ya ce wal khata hadha min al bidaya wannan kuskuren kuwa tun daga farkon da awansa ta fara wala yakunu fi nihaya ƙarshen ba zai zama illa afsad wa afsad an gano wannan da kyau ko wal khata'u kuskuren da suka afka fil bidaya tun daga farko suka fara shi to duk abin da aka fara shi da mummunan tsari to kaka tambayi karshen shi yanzu wanda aka fara shi ma da kyakkyawan tsari ya karshen ya zama ballantana wanda aka fara shi da mummunan tsari za ku fahimci wannan bayanin da mala yake gaya mana ne inda yake cewa garin banza mai a faro-faron banza yake karewa sun fara harkan ne cikin ɓanna to ko harkan za ta ƙare cikin me cikin ɓannan da ya fi yadda ma aka faro abin da shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya kiyaye yanzu wannan abubuwan da suka ɗauko suke yi yau gashi yanzu sun kafa gwamnatin musulunci dama haka ake kafa hukuma dama haka ake yi dama haka ake yi ba haka ake yi ba yanzu misali sanda suka fara wannan hayaniya a maiduguri abin da ya kamata su yi ƙoƙarin cin da suna da ƙarfi maiduguri da yobe su gamsar da mutane na tsawon shekara 20 sai ya tsaye da mutanensa zaɓe a zaɓe su a kowane mataki har zuwa na gwamna sai su zo sai zo da tsarin musulunci su kyautata wa mutane da kuɗin da ake aikowa da shi kun gano wannan da kyau ko sai zama waɗannan jihohin sun rike su tsarin musulunci za su yi ana nan suna da makotaka da jihohi da yawa jihan gombe da bauchi da taraba da adamawa za su yi sha'awar waɗannan tsare-tsaren sai a ƙoƙarin aji a tsira musu da 'yan takara masu irin wannan ra'ayin kan kai haka waɗannan mutane za su yi sha'awar waɗannan tsare-tsaren za su bi ana nan makotan waɗannan jihohi su ma za su yi sha'awa kamar jihar kano kamar jigawa kamar kaduna kamar ina katsina kamar eh, plateau za su bi ana na sai ga makotan waɗannan joyin su ma za su sha'awa kamar ina kamar zamfara kamar kebi kamar sokoto kuna fahimtar wannan da kyau ko a hankali a hankali sai ga tsarin ya canza smartly aicin da aka ce a yi gwamnati na mutane ko to an ba ku daman ku kaba gwamnatin da za ta tafi da tsarin da kuke so ina fata mun gano wannan da kyau to amma mafi yawancin sun kasa gane wai da tsiya ne za su yi idan mutum na da hankali sai ya ɗauko 'yan somaliya da suka ɗauko cewa za su yi gwamnati da tsiya sun iya yin gwamnatin da tsiyan gwamnatin ta kafa da tsiyan da tashin hankali da fitintinin da ake son har yau sun iya yin ta jama'a mun gano wannan ina 'yan alƙa'ida sun iya gwamnatin da tsiyan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa mala yace wal khata wal khata haza min al bidaya tun daga farkon kafa harsashin ne kuskuren ya fara wala yakunu fi nihaya illa afsad wa afsad karshe kuwa munin abin da zai faru Allah kaɗai ya san shi wali haza ya ƙola alaihi salatu wassalam da wannan ne annabi ya ce wallahi inna la nu'ti hadha al-amra ahadan sa'alahu wala ahadan harisa alaihi annabi ce mu ba ma ba da jagoranci ga wani wanda ya roƙi a bashi ko kuma wanda maga yana da kwaɗayin a bashi an gano wannan da kyau ku yanzu yan boko haram wai mai suke nema mulki suke nema ba gwamnati suke nema yan shi'a da suke ta ƙoƙarin kafa ta hukuma su da tashin tashina wai mai suke nema mulki suke nema fa ba wani abin da suke nema da sunan wai a ƙarya suke mulki suke nema duk waɗannan yan boko haram me suke nema mulki suke nema kuma Allah ba zai ba su ba an gano wannan da kyau ko saboda annabi ya riga ya masa baki duk wanda ya nuna cewa wannan mulki yake nema wannan tsarin yake son ya bi da tsiya da arziki sai ya zama jagora Allah baya bashi an gano wannan da kyau ko kuma da wannan ne barin mako ta yar nasiya yar takaitacciya kaga daga lokacin da kake gogoriyo wai kai sai ka samu matsayi da mukami ko na rantse da Allah ba za ka same shi ba kuma ko ka samu zai zama maka bala'i kalli mutanenmu da suke zuwa zai je koyin ɗinki ne fa yana fara iyawa sai me kawai sai ta waye zai ce shi ma iya zai buɗe nashi shagon me yake nema shine hau kujera na me na zama oga to duk wanda yake neman zama oga da ƙarfi da yaji irin wannan ko Allah bai bashi sai ta wahala ya ta kokarin taro ma kanshi makiya bai sani ba jama'a mun gano wannan da kyau ku? ya ta kokarin tattaro ma kanshi makiya bai sani ba je ka wajen kana kawo ka sami sa haka ko ba ka suke ba to na ka zo ma'aikatan malanta an gano wannan da kyau ku? za ga kowa gogoriyo yake shi ma a ce mashi malam kuma ya ta wahala shekara da shekaru kuma jama'a ba za su yi da malar ɗin ba ne me yasa wannan hadisin ne ke cinsu in dai ka roƙi a baka mukami ko kana kwaɗayin ka samu mukami allah ba zai baka ba ba wai ana nufin wai ka ɗauki cewa wai ai abin da ake nufi wai har sai in ka kaji kana gogoriyan shiga zaɓe wai shi ake nufi kaɗai ba da shi ɗin an gano wannan da kyau ko da shi ɗin kuma da ne da kuma wani ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace na malam jama'a mun fahimci wannan wannan hadisi da kuma bayanan da wannan hadisi yake dauke da shi ya da matukan mahimmancin gaske da ya kamata a ce a kan shi za mu tashi a karatu na gaba domin mu tsaya mu haskaka wa mutane abin da ya kamata mu haskaka masu ana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum